tunda aka tsaya mata ta tajibul kaffaratu yaushe ne kafara ke wajaba hmm? an fara ne aka bari an fara faɗi dai na sake hannayi ga Thank you. ka dinga wannan fa koman tana da ma'ana fa. Au bin nazaril mubuhabi, au bil kaffarati. Ice kanat sigatu, sigata birrin, sigaran wani ne. In an faɗa maka wa ba za ku ba, yi ta faɗa, a yi ta faɗa ba a riƙewa. sigatul birri inda kace ba zan yi kaza ba karan tsaye da Allah yin faltu, ba shi ne insha Allah ba ba zan yi kaza ba ba zan yi ba kaga ba ka da komai akan ka daga nan ne sigatul birri aw li aw hinfi shi ko kace to sai na yi ne hinto in ba kai ba kana tsakiyar zunubi mata ta jibul kafara yau shi ne kafara ke wajaba ga mai kafara kwallon musannifu wa wajabar bihi illan ya kura bibirri. kafara na wajaba in aka karya illan ya kura in ba tun sasa mutum aka yi ba bibirri. a ce masa mutum sai ya aikata in yace ba zai aikata ba sai ka tursa sa masa ya aikata to wannan ba komai kamar da za ga sharhi tajibul kaffaratu fawran ala al-halifi bi mujarrad al-hinsi da zaran mutum in ya karya rantsuwa wal wujubu yakunu fi yamin al-birri bil fi'li rantsuwan birru شنا فصل ما وفي يمين الحنثمة بعدم الفعل ويشترط في لزوم الكفارة أن يشرط وجبت كفارة الحنث وعلى الفور إيه، بمجرد الحنث كما وعلى الفور تاكي على يكره الهالف الله يقول يا الهالف وكذا اترسها فميرا على الهين في في يمين البر ان ترها فاشاك هي با كفاره غريش ومفهوم المساله انه ان اكره الهالف في صيغه البر على الهين فلا تجيب عليه الكفاره لانه يعتبر غير حانث ana ɗaukarsa bai karya ba fi mas'alatil ikrahi wa qayyada al fuqaha mas'alatul ikrahi bi quyudin sitta mutum ba za a ce an tursasa masa ba sai an samu ƙa'ida ya kubuta daga ƙa'ida shidda. Na farko Allah ya alamal halifu halal yamini annahu yukrahu alal fi'li shi mai rantsuwan bai san yayin da yake rantsuwa ba za a masa sai ya aikata to kaga nan tunda bai san zai a tursasa masa ba in aka tursasa masa ba kobe ba zai kafara ba na biyu Allah ya amura gairahu da ikirahihi kada ya zagaya ya sa wani zai tursasa masa

yi ce ba zan aikata shi ba na iyawa wala mukrahan to in ce ba zai aikata ba ko ina so ko baya so so to ai ga ya riga kulle rantsuwar na biyar Allah ya fa'ala ma halafa alaihi ba'da zawali ikrahihi ya zama ba zai aikata abun ba bayan tursasa masa ya wuce. Na shida ألا يكون الحالف على شخص هو المكره له kada ainihin Allah ya kuna alhalifu dinnan ala shaksin akan mutumin da huwal mukrihu lahu shi zai shi ke tursasa masa ya ishe baka wa mata a a samatan nan wa mataktalat wa mataktalat hadhihi alquyud sitta fala ikraha وعد الهالف هانثا ويطلب منه شرعا التكفير فورا لا إكراه إلا من أقرع وقلبه مطمئن بالإيمان هذا متعش آه. إيه شين أولي إساوني سجيسو شريا دوني دويتو سافا مصر